Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da ci gaba Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya Aliyu Isa Samama ya fara bayyana wa abokin aikin Muhammad Nasir irin matakan da suke ɗauka. Yanzu haka akwai wani ɗan kishin jihar Sokoto shi ma yana ƙoƙarin ya gina katafaren wajen sarrafa albasa a jihar Sokoto wanda kamfanin kuɗin kimanin wajen dala miliyan shida kamfanin da yake ƙoƙari ya gina a jihar Sokoto. da ire-irensu da gwamnatin ma'aikatan gona da raya kakara na ƙasa muna nan muna da haɗaka da su wajen gina ingantattun ma'ajiyar albasa wanda muka gano daga senegal da sauransu to ko menene alfanun wannan mafita da ake so a samu dr sale ibrahim yana mai cewa ai ƙasar ma gaba ɗaya matsalar da ya fi damun shine ba mu da abubuwan da za mu rinka turawa ƙasan waje muna samun kuɗin waje shi yasa yau in ka dubi kuɗin canji da naira sai ka ga dala yanzu 720 da wani abu har da hamsin don ba ma fitar da abubuwa mu samu kudade da kasan waje to albasa da tafarnuwa na cikin abubuwan da ake bukata a kasuwannin duniya saboda haka ba don sakkwata ba don kasan nan ma albasa na cikin abubuwan da ya kamata a tsaya a yi wa nazari a daidaita ta a seta a tabbata cewa abin da ake fitarwa ana sarrafa ta kuma ana adana ta kuma ana fitar da ita waje to duk wannan aiki ne na ilimi aiki ne na sanin yadda duniya ke tafiya to ba wanda zai mana wannan ba mu ba ni dai inda nake dinnan yanzu na mun fara kokarin busar da ita za mu zo lokacin da za a rinka sata ta cikin jakankuna sannan za mu zo lokacin da za mu nemi ƙasan da za mu kai ta mu samu kuɗin kasan waje to in aka ce a samu kuɗin kasan waje ai ka san ko ba karama abu ne ayyuka za a samu eh so wato abu ne wanda yake Allah ya ba mu arziki ga ta a ƙasa mu yi amfani kawai da basira da kyakkyawan niyya mu inganta jama'a musu fita talauci mun tsaya muna wasa gwamnatin sokoto ta ce tana sani da hasara da manoma da masu kasuwancin kayan gwari ke tafkawa akan hakan ne ma take ɗaukar matakai kwamishinan ma'aikatar ciniki masana'antu da saka jari abdullahi yusuf hausawa ya ce akan hakan ne ta kirkiro da ma'aikatar kula da saka jari wanda yake da bamu da investment a jihar sokoto amma saboda inganta irin waɗannan abubuwa shi ya sami girma gwamna ya yi wannan ma'aikata ta investment domin a samu mutane su saka su domin a inganta irin waɗannan abubuwa da yadda allah ba albasa ɗaya kan tara tafarnuwa ba har da irin tumatur irin shinkafa irin rake irin kabejin nan da ake yi a jihar sokoto da wasu abubuwa irin su mangoro da saurakin su insha Allah rabbi duk a shirye muke za a zo da kamfuna waɗanda za su zamanantar da su a aji sai da ba za su lalace ba insha Allah rabbi a jihar Sokoto. Kamar yanzu yi duka kan mutane da yawa manoma albasa da shinkafa da karat da tomatur sun ga yanayin yadda ake doka shi yan ghana ma suna shigowa yan cote suna shigowa saurakin saurakinsu. wanda yake kusan yanzu duk kusan najeriya ga baki da kuyanci kasashen afirka najeriya ita ke leading waɗannan ƙungiyoyin kuma ko a najeriya kuma a jihar sokoto so da yadda allah duk irin waɗannan abubuwa na san ba za a samu wani kalubale ga su manoman mu ba da yadda allah tun da kamin ma a yi wannan an zo da wasu abubuwa na zamani na yadda ake aje albasa yadda za a samu raguwar lalacewar ta a cikin ƙauyuka za ka gan shi ana yi kamar irin rodo bulo irin gidan kwano da saurakin irin su goranyo gada da saurakin su in ka je za ka ga aje albasa ta shekara guda kuma za ka gaba yi wata doguwar lalacewa ba so da yadda Allah ba za a samu kalubale ba kuma eh, in ka lura kamar irin da mutanen ba su da su amfani da takin zamani ba ba su yadda su yi unhani da irin albasa na zamani da ake amfani da shi ba amma yanzu kusan 80 to 90 percent mutanen mu irin albasa da suke amfani da shi na zamani ne haka irin tumatur irin dankali da saurakin su to da Allah ba za a samu kalubale ba to sai dai so da yawa wasu jama'a sun ɗauki kayan gwamnati kamar kayan banza shi yasa aka shigo da ah, mutane masu zaman kansu yan kasuwa masu zaman kansu domin su zo a haɗa hannun jari da gwamnati da su kansu a zo a yi processing na wani kamfani na wani abu ko kuma a haɗa kamfani wanda zai processing na wasu abubuwa domin samun riba yan kasuwa su umfana su su umfana kuma gwamnati ta umfana amma idan aka ce a'a an bar shi na gwamnati ne kawai to bai zuwa ko ina wannan shi yasa aka karfafa masu sokoto investment domin a jawo irin waɗannan 'yan kasuwa su zo su kafa jari na cikin gida da na waje kuma da yarda allah na san za a samu ci gaba kwarai da gaske idan mutane suka yi la'akari da irin tsawon lokacin da aka ɗoka kamin a samu wannan ci gaban mutane za su yaba kwarai da gaske domin na san akwai mutane waɗanda sun yi shekara biyu shekara uku ba su wanga ministry a gwamnatin tarayya ba su wanga department ba su gidan wannan ba su gidan wani kame a ga cewa wannan abin ya tabbata so alhamdulillah tunda mun sai irin wahalolin da aka yi da yadda Allah za a rike shi jamau kuma za a ci more shi ba za a yi amfani domin a ga cewa an lalata wannan abin ba insha Allah. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu leƙa ƙasar Ghana domin jin yadda ƙasar ta kashe dala miliyan 560 wajen shigo da shinkafa a bara. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu kwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni.